to assalamu alaikum wannan ni ne dr muhammad ladan to wannan ina so in faɗakar da mutane akan wannan ciwon da ake kira coronavirus ko da turanci ana kiran shi covid-19 ko sars-2 to wannan ciwon ah, shine wanda ke ya yaɗu a duniya zun duka to wannan ciwon ana yana yaɗuwa ta iska ne to yawanci in kai magana ko kai numfashi ko kai tari ko kai atisha to wannan covid-19 din shine coronary virus na shekara 2019 to ko kuma yadda tura ke kira a severe acute respiratory syndrome to duk sunayensu kenan to me alamomin wannan ciwon na farko zazzabi na biyu a tari na uku a yawanci mutum na samun wahalar numfashi kuma mutum yana numfashi sama-sama to kuma akwai waɗansu sukan samu ba su iya ɗanɗana waɗannan abinci ko suna wani abu to duk waɗannan suna cikin alamomin wannan ciwon to ka akwai waɗansu mutane kuma suna da ciwon amma ba su da alama shi yasa wannan ciwon na da wuya wani lokaci yadda yake yaduwa so shi yasa to tunda tunda mun bayyana muku abubuwan nan to me za mu yi yanzu dai ba wani maganin da zai warkar da wannan ciwon so abin da ya kamata mu yi na farko an ce dole mutum mu rinka wanke hannun mu kowane lokaci da sabulu a jika hannun sannan a sa sabulu a wanke shi sosai na kamar sakan 20 za ka wanke sosai ka gurje tsakanin yatsutsuka sannan tafi hannu a wanke shi sosai in ka yi haka to kuma ana so inda kamar in ba ka da wannan akwai kamar sanitizer irin wannan wanda ake amfani da shi za ka matsa shi ka matsa sannan sai ka goge hannunka shi ma wannan yana iya kare ka to kuma yanzu tun da waɗansu na da ciwon ba a san yadda suke yadda yake yaduwa ba ko suna da shi ba ba su da alaman ciwon to ana so mutum ya samu mask irin kamar wannan wanda za ka iya sawa ka sa haka ka rufe hancinka da baki ka rufe hancinka da bakinka to an kai wannan shi ma yana taimaka domin waɗansu mutane suna da shi ba a san suna da shi ba to kuma yawanci aka ce kamar aka ce wani abu da ake kira social distance shine ka, ka yi nisa da mutane kamar kafa shida to muka yi waɗannan do Allah zai taimake mu to sannan kuma ana so mutum ya yi waɗannan domin muka yi waɗannan zai taimake mu kwarai yadda za mu kare kanmu da da da da uwa duka to me ya kamata mu yi to ya kamata mu yi waɗannan abubuwan kuma mu saurari mutane masu ilimi masu ilimi ko kuma masu ah, ilimin duniya na who wanda suke faɗa kuma da ma'aikatan lafiya na ƙasa a saurare su duk abinda suka ce a yi mu yi to ko da yake ba magani amma yanzu ana binciken magungunan za su iya taimakawa waɗanda magungunan ana in muka yi sa'a za mu samu abin da zai warkar da shi amma har yanzu ba mu da warkar da shi to ni ne naku dr ladan wasalam a huta lafiya